daren juma'a daren sha shida ga watan almuharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da lissafin uku ga watan septemba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin wannan shine darasi na arba'in da shida cikin jiran giyan darussa daga littafin السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ولفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبن جيجي غافر تامسا وانا لتافينا ابن تيمية yana karantar da mu ne a tsarin musulunci game da harkokin shugabanci da kula da ainihin wato shugabanci din ibn taymiya ya rasu ne a shekara ta takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ubangiji ya gafarta masa kamar yadda sanarwa ta gabata wadda mun yada ta a kafafen sadarwa na zamani irin Facebook da groups mu na WhatsApp cewa insha a wannan mako daga yau dinnan wato daren Juma'a za mu dawo da karatukan da muka saba yi zuwa ga tsarinsu na gargajiya da aka sani wato zama a aji da kuma yin karatun kamar da aka saba live a maimakon karatukan da muka yi ta yi kimanin watanni shida ko makamantan haka mun ta yin su a bisa tsari na online classes wato yin karatuttuka ta hanyar wato hanyoyin sadarwa na zamani sakamakon zaman gida na girshen da al'umma suka yi ta yi a biyu bayan yaduwar wato cutar nan da ake ce ma covid-19 ko coronavirus wacce ta firgita al'umma kuma ta jawo a koma baya a harkar rayuwa da mu'amala da tattalin arziki da ilimi da addini da zamantakewa da duk wani abu da ya shafi rayuwar mutane a duniya gabaki daya yau kimanin wajen watanni bakwai kenan muna fata Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya yayi mana wannan bala'i to sanarwa ta gabata a haka cewa za a dawo karatun yau za a yi siyasta shari'a a nan masallacinmu na wato gidan marigayi alhaji tsoho da ke nan bayan a wato garin mafi kaduna a titin gaskiya road da ke nan zaria a nigeria gobe kuma idan allah ya kai mu juma'a da yamma za mu fara za mu dawo da karatunmu na fasul Sheikh Al-Albani lil usul a bayan sallar la'asar kenan karfe hudu da rabi a hall ɗinmu na makarantar Darul Harif Salafiya makarantar malalbani Albani Zaria sannan a jibi Asabar insha Allah a dai wannan makarantar Darul hadis za mu yi karatun istiqama da safi insha Allah da kuma yamma mai karatun Zadul Ma'ad sannan a ranar Lahadi kuma da safi da asuba mai karatun Alfiyatul Iraqi waɗanda su ne jerin gen karatuka da muke gabatarwa duk mako muna neman Allah subhanahu ta'ala ya sa mana albarka ya samu dace duk waɗannan karatuka sun dakata sai dan abin da ba a rasa ba wanda mukan yi shi a an daga nesa to gashi a yau din ma dai a wannan dare na juma'a karatun bai yiwu a bisa yadda aka tsara shi ba sakamakon ruwan sama da hadari da suka taso suka hana wato yiwuwar wannan karatu amma duk da haka sai muga cewa bari mu gabatar da shi din irin yadda muka saba daga nesa din in ya so in Allah ya kai mako mai zuwa sai a ci gaba daga inda aka kwana wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu ina so ne amfani da wannan dama na dan yi ja hankalin kaina da sauran ɗalibai da sauran masu saurare cewa kamar da na bayyana dinnan a wannan ta'aliki babu shakka haka Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mana waɗannan jarabawoyi a rayuwa to a matsayin mu na musulmi ya kamata mu karɓi su da bisa yadda tsarin shari'a ta musulunci ta tanada mun sani cewa Allah yana faɗin a hasiban nasu an yi ko an ya kulu amanna wa hum la yuftanun da ire-iren waɗannan ayoyi Allah yana cewa shin mutane suna ɗauka za su ce sun yi imani ne amma kuma ba za a jarabce su ba Allah ya ce mun jarabci waɗanda suka gabace su a cikin hadisi tabbatacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka fitar daga Anas dan Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna aizamal jaza'i ma'a aizamil bala wato girman sakamako yana tafiya da gwargwadon girman jarabawa ne yace wa anna laha idza ahabba qauman ibtalahum Allah in ya kaunaci mutane sai ya jarabce su faman radiya falahun riba wa man sakhita falahu sukhut annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya karbi jaraba wannan ta Allah sai Allah ya mayar mishi da sakamako da yadda din aljaza'u min jinsil amal wanda kuma ya nuna taɗewarsa da gazawarsa da rashin hakurinsa ya ki yadda da abinda da Allah ya mishi sai Allah ya mishi da irin wannan tababbiyar tunanin nashi tababban tunani nashi don haka shine nake wa kana nasiha da yan uwa cewa mu yi hakuri mu karbi wannan jarabawa a bisa yadda Allah ya mana ita mu ɗauka cewa kafara ce ga mu hanya ce ta samun ɗaukaka babu shakka mutane sun yi asara ta dukiyoyin su da kasuwanci an ɓata ma ɗalibai shekarun karatun su yara ƙanana da manya da kowa mutane sun yi asara ba kankanuwa ba mafi yawan mutane sun shiga cikin halin kunci da yunwa da talauci da rashin sanin makomar rayuwarsu musamman waɗanda suke aiki a wurare da suke wato kananan wurare ko private organizations ko sana'o'i wanda ba sa yiwuwa idan ba a rayuwa wadda take dinnan wato ta ɗabi'a to duk waɗannan jarabawar a matsayinka na musulmi eh, dole ne kai kokari ka sanya ka cewa eh dama Allah ya riga ya rubuta haka tun fil azal cewa haka sai ya faru da kai sai kai hakuri ka mika wa Allah da arziki da tsiya da talauci duka na Allah ne Allah shi yake kaddara arziki Allah kuma shi yake kaddarawa ya zama ba a samu arzikin ba to wannan tsoro da aka shiga da wannan yanayi baya ga wannan irin ah, rashin haƙuri da mutane suka ta yi kuma ya jawo tazammuri wato korafi yawan yin korafi akan abin da ake ciki da abin da shugabanni suka yi da yi musu inkari wanda shi ma duka ba manhaji ne na gaskiya ba da haka ina ba kaina shawara ina wa kaina nasiha da sauran uwa cewa mai haƙuri haƙuri din nan shine abin yi a koda yaushe mai haƙuri mai haƙuri mai haƙuri Allah ya samu dace wannan kuma zai kai mu zuwa ga wata magana cewa ah, tsakani da Allah 'yan uwa masu albarka yadda muka amalanci musamman malamanmu ta fuskar wato wannan matsala ta covid ya saba wa abin da ake tsammani daga mafi yawan mutane ɗalibai nake nufi da mu ustazai da 'yan makaranta da wanda ake cewa 'yan salafiya da ko 'yan izala ne ko 'yan mema mun ta cin mutuncin malamai da zargin su da nuna ba su iya ba da zargin su da cewa ma ba sa son Allah me ya kawo haka na farko zargi akan cewa ai su suka ce mu zaɓi waɗannan shugabannin da suke shugabanci yanzu gashi nan shugabannin sun zo ba san abin da ya kamata zargi na biyu kuma cewa an zo a magana covid din nan sun ba da fatoyi waɗanda ba haka galibin mu muka so su ba da fatoyin ba muka dinga zargin su da kin Allah da munafurci da rashin san addini wanda duk wannan ƙarya ne malami da yake da ilimi kai gama gari ko mai saurari ko wanda ba malami ba ka kai shi san addini ba ba ka kai shi san sallah ba ba ka kai shi san Allah ba amma kuma ya kamata ka tana cewa malamin na farko tukuna ba ma'asumi ba ne sannan kuma dama kuskure ba abin a zargin shi bane da ya kuskure wajen da fatawa kuma shi Allah ne ya naɗa shi cewa ya ba da fatawan kai Allah bai naɗa ka ba Allah bai naɗa ka ba ya kai wanda ba malami ba su malami su ne Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bi wa falau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu Allah ya ce idan wani eh, abu ya zo na aminci ko tsoro Allah yana zargin mutane sai kawai su je su dinga yayatawa ya ce da za su maishe shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su maishe shi zuwa ga waɗanda suke majibinta al'amari to da sun da waɗanda suke iya tsamo hukunci da sun iya tsamo shi lahiya lau kaga Allah shine ya ba su wannan mukami na cewa a tambaye su fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun su Allah ya ce a tambaya kuma a yi aiki da abin da suka bayar kuma abin da suka bayar na amsa ya zama shari'a wanda za a aiki da shi kuma idan sai kuskure za su samu akalla da ɗaya to dan me za mu zo mai ta tazammuri muna zargin su muna cewa ba su iya ba ba su ma san me suke yi ba ba ma sa san Allah yahudawa sun siye su duk wannan jama'a ba daidai bane ba daidai bane malami uba ne na ruhinka kamar yadda mahaifinka uba ne biologically na gangar jikinka shi kuma malami uba ne wanda yake kulawa da ruhinka hasali ma shi kan shi mahaifinka na gangar jiki biological father mahaifi na, na ilimi malami shi ke gaya maka falalar cewa ka bi babanka malamin kwarai shi zai gaya maka cewa Allah ya ce abi iyaye suna ta ce abi iyaye to yanzu mukaddara jama'a shin idan iyayenmu suka yanke hukunci ya zama kuskure a tunaninmu in court a tunaninmu ba dole ne zama alama fi nafsul amri alal waqi ba dole ne zama in reality kuskuren ba ne? amma tunaninmu ne kawai ya suranta mana cewa wannan abin kuskure ne haka muke mu'amalantar iyayenmu don sai kuskuren kamar da mai waka yake cewa innal mu'allima wat tabiba layansa la yansahani idahuma lam yukrama faƙna bida'ika in jafauta ya yace waƙna bi jahlika in jafauta muallima yanzu idan likita ya bada magani sai aka samu kuskure shi kenan sai ta zargin shi ya zama abinci ce kuce shi baya kuskure kenan ma malamin ya bada fatawa da muke ganin kuskure ce kenan ya zama abin aibatawa aitacci mai sa mutunci jama'a wani irin tunani muke rayuwa a cikin shi babu shakka wannan ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane ya kamata mu tuwo mu dawo cikin hayyacin mu mu gane malamai iyaye ne shine mai wakai din da yake cewa da malami da likita su biyun idan ba a girmama su ba ba za a ci moriyar nasiha su ba yace in ka raina likita sai ka ji ka bana da ciwon ka in ka raina malami sai ka ji ka bana da jahilcin ka Allah ubangiji ya sa mu dace Allah kuma ya gafarta mana gabaki daya wannan bala'i kuma na corona Allah subhanahu ta'ala ya fushi mu cikin shi lafiya kamar yadda gashi an fara fita mutane sun kuma suna harkokin su sai dai an riga an samu naƙasu a tattalin arziki an samu naƙasu a tarbiyyar yara da karatun su an samu uh, wato giɓi mai faɗi a wajen fahimta da ci gaba da karantar da addini da sauransu Allah ubangiji shi kyauta wallahu a'lam to wannan dai a takaice kenan kwarai da gaske yan uwa masu albarka to za mu koma cikin karatunmu a darasin da ya gabata wato na arba'in da biyar mun tsaya ne a shafi na casa'in da hudu na wannan nuska ta su malam bakar abdullahi abu zaid wanda take bugun daru alamil fawaid wanda ita ce nuska da aka buga littafin ah, kamilan li awwali mara aka buga shi complete a karo na farko to mun kwana akan wata gaba wadda nake son dama mai abu kaɗan da malam ya faɗa a baya bayan da ya kawo labarin wato ah, gidan annabi da abinda matar shi ta kasance tana yi na rashin arziki da gayyato wasu mutanen banza 'yan luwaɗi da dadiro cikin gidansa suna biyan ta kuɗi tana shegantakarta ah, Allah ya ce fa jaina jainahu wa ahlahu illa mar'atahu kanat min ghabirina ah, Allah ya ce da shi fa asri bi ahlika bi qat'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa mar'ataka innahu musibuha ma asaba wa cikin sutul hud kenan wacce kuma araf Allah ya bashi wannan labarin Allah ya azabtar da ita da ita da waɗannan daduro ɗin irin azabar da yama waɗancan ɓatattun kafiran da sai shi ibnu qayyim ibnu taimiya sai yake yin wani ta'aliki a nan cewa duk irin wannan karɓan kuɗi yana cikin karɓan kuɗi domin taimako akan sabo da ta'addanci wajibi ne kuma akan shugaba ya ce wa waliyul amri innama nusiba li ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar shugaba an sa shi ne dan ya umarni da kyakkyawa ya hani daga barin mummuna wa hadha huwa maqsudul wilaya wannan al'amur bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar shine asalin manufa da ta sa aka ainihin wato sanya shugabanci fa idza kana alwali yumakkinu min al-munkari idan ku ya zama shugaba ya wayi gari shi yake shi yake samar da hanya shi ke ainihin kokarin samar ma hanya na masu barna yadda za su je su yi barna yace bimalin ya akhudhu ta hanyar dukiya da zai karba kana qad ata bi diddil maqsudi to yayi abu akasin wanda aka zaɓe shi dan yayi kenan ko aka daura shi dan yayi mislu ma nasabathu ma nasabtahu li aynaika ala aduka فأنا آه مثل ما نسبته لعينيك لعينيك على عدوك فأنا عدوك عليك مثال من misalin لعين لعين ليعينك amin nan liyu'inaka على عدوك mutum ne ka sa shi dan ya taimaka maka akan abokin gabanka fa ana aduwaka alika ma sai taimaki abokin gaban akanka mai gadi ko dan sanda da ka aje dan ya tare ka sai dama ya hada kai da barayi an cutar da kai bi manzilati man akhadha malan yujahid bihi fi sabilillah ta'ala fa qatala bihi almuslimina ko kuma wanda ya anshi dukiya dan yayi jihadi da kalmar Allah sai kuma amfani da dukiya sai yaki musulmai to nan muka tsaya sai sai na so mana magana dan kankani in an tuna a wancan darasin na ambata cewa dan dan kara mana a wasu maganganu kaɗan game da wannan matsala ta rashawa kenan a takaice abin da ake cewa arrishwa ana ana mishi kasara a ce an rishwa ko an rushwa? ibn al-arabi yana cewa kullu malin dufi'a li yubta'a bihi min eh, yubta'a bihi min zi aunan ala ma la yajuzu aka yi fara cikin al tsaratul ahwazi cewa duk wata dukiya duk wani abu da za a bayar na kuɗi ko wani amfani domin a siye tunani ko a siya services ko a yi adulterating ko a yi compromising don wani zijahin wanda ke rike da wani daraja ko wani mukami aunan ya zama ya taimaki mutane alama la ya jusu akan abin da bai dace ba na karya doka na yin barna na yin fasadi a cikin gwamnati na ɗire kuɗi ko ba da satan jarabawa ko sakin wani mara gaskiya ko eh, canza hukunci ko canza takaddu ko canza wasu alkalma duk abin da zai zama dai wanda bai dace ba to shine rashawa a ba mutum wasu kuɗi ko mashi alkawarin wani mukami ko mashi alkawarin wani ci gaba shi kuma ya yi amfani da damar da yake da ita ya yi wani abu sawarwari ko ya sakaci ko ya canza doka ko ya canza abu duk wannan wanda aka karba malan au khidmatan au fursa aka yace ko a ba mutum kuɗi cash ko hidima a mashi wani sabis au fursa ko a ba shi wata dama abin da aka mutum wanda ya zama an mishi ne don shi kuma amfani da matsayin shi ko mukaminsa shi kuma ya ci amana ƙasa ya canza doka ya canza gaskiya ta wannan sunan shi rashawa mummunan aiki ne daga cikin munanan kaba'ira Allah subhanahu ta'ala ya yi zargi kwarai ga rashawa kamar faɗan Allah da yake cewa ya lazina amanu inna kafiran min al-ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah a cikin sutar tauba kenan lalle Allah ya ce ya kun da kai imani ku sani da cewa inna kaseeran min al-ahbari da dama daga cikin malaman fada malamai na coci war ruhubani da zuhadu wato wanda suke zaune a dir suke zaune a chapel ko a coci suna suna suna ibada a abrashiya to la yakuluna amwalan nasi bil batil wadannan suna cin duke mutane da barna wai sudduna an sabilillahi suna katange mutane daga hanyar Allah wato ma'anar yahuna nasu su batil shine irin abin da suke amsa na haraji iri daban-daban daga masu zuwa cocin su da sunan coci ko da sunan abrashiya ko chapel wato wuraren su na bauta kenan ai ta ba da baiko a tattara kudade sai su kuma su lankwame su sai ga coci ta tara kuɗi da yawa amma shi wannan shugaba na coci ko fasto ko fada ko rabaran ko wane ne kawai sai kaga ya ya je ya sai private jet ya gina wani katon gida ya je ya sai shiyoyi ya mai da dukiyar tashi to shine aklu amwalin nasi bil batil haka Allah ya sake cewa tara kathiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwani wa aklihim as suhut la bi'sa ma kanu ya'malun laula yanhahum rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al-ithm wa aklihim suta Allah yace labi ma kanu yasna'un a cikin ma'ida Allah yace kalla ka gani tara kasiran minhum za ka ga da dama daga cikin su yusari'una fil ithm suna da gaggawa wajen yin sabo wal udwani da wuce makaɗi da rawa wa aklihim suhut da kuma cin suhutu wato haramun zalunci da bisa ma kanu ya amurun Allah ya ce Allah wadare da abin da suke aikatawa Allah ya ce laula in hahumur rabbaniyuna yau me ya hana wato malaman su din nan wal ahbaru da fada fada din su hana su an qaulihimul ism daga maganar su ta zanibi din nan wa akalimus suhud da cin haramun ladisa ma kanu yasna'un Allah wanda da abin da suke aikatawa duk abin da aka kira shi da suna ba sunan bai canza mashi ma'ana sawawan an ce mashi alheri ko alfarma ko kyauta in dai an bayar da niyyar wata manfa'a wata ke ba ne kyau ba to ya zama wato rashawa kenan Allah ya tsare mu ya zama cin hanci bribery a wani kuma Allah yana cewa eh, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Lallai waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar daga littafi na cikin littafinsa suna an san kuɗi kankani su canza magana Allah kaji shine wato eh, an san rashawa ɗin, a canza har magana Allah Allah ya ce waɗannan ulaika ma ya sai fi ne illan nar babu abin suke zubawa a cikin su na wannan kuɗi da suke karɓa face wuta wala yukallimuhum Allah yawmal qiyamah Allah ba zai magana su ranar alkiyama ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba wala hum azabun alim sadar azaba mai radi Allah ka tsare mu alimamu imamu tabari yake cewa abinda ake nufi da yaktumuna ma ma anzalallahu shine yaktumuna amra risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam suna ɓoye al'amarin saƙon manzancin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama da haka Allah ya sake ce musu fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila Allah ya ce bane na wuta ya tabbata ga masu rubuta littafi da hannun sannan su ce wannan ai na Allah ne Allah ya ce fawailu lahum mimma kasabat aydihim fawailu lahum mimma yaktubun ma katabat aidihim fawailu lahum mimma yaksubun Allah ya ce bane ya tabbata daga abin da suka rubuta da kuma abin da suke samu domin suna yi ne ta rubi samanan kalila dan sa an shi wani dan kuɗi kankani haka Allah ya sake cewa kalaman yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'adi ma aqaluhu suna jin zancen Allah sai su canza shi bayan sun gane mai Allah yake nufi wannan cikin bakara kenan to shi sa eh, da suka yi ta wannan sai Allah ya gaggauto musu da azaba a nan duniya haka Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhadhihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim wa aklihim amwalan nas bil batil Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu saboda ta'addanci da zaluncin yahudawa haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum maka haramta musu ababe masu dadi wanda da an halasta musu Allah ya ce wa bisaddihim an sabilillahi saboda suna tare hanya Allah kafiran da yawa wa akhdhihim riba da kuma cin riba wa qad anhu bayan an hana su wa aklihim amwalan nas bil batil da cin dukiyoyin mutane da barna suna cin ah, ah, abin rashawa ba sa wasa da ita shi sa kamar yadda ba cikin hadisin Abdullahi dan Rawaha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kishi Khaybar ya su zakka da suka da yansu wato khumusi da suka tara mishi wannan dukiya sai kuma suka ware wani abu suka ce to wannan kuma naka ne sai ce ni ba na kaunar ku annabi nake kauna sallallahu alaihi wasallam amma wannan rashin kaunar taku saboda kafircin ku ba zai sa nake muku adalci ba yace ba zan shi dukiya ku ba ku dai ku bana abin da shari'a ta ce a bani in kai musulmai to haka suke za su ci kuma za su yi kokarin duk wanda yake tare da su sai sun yi kokarin su halaka shi babu shakka wannan irin zarge-zarge da Allah ya yi wa rashawa da ya nuni zuwa ga barnatta da kasancewarta abin da ta kai mutum wuta abin da Allah subhanahu ta'ala zai maka azaba da ita tan anan duniya babu shakka rashawa abun ne da musulmi ya kamata ya guje shi musamman a wannan zamani da mutane suka wayi gari ba sa ganin ta ma a matsayin haramu, da jami'an tsaro da farar hula da malamai da ɗalibai da masu shirya jarabawa da ma'aikatan kotu da lauyoyi da ma'aikata masu aiki a ofis da 'yan scholarship board da ma'aikatan local government masu aiki a gidajen gwamnati 'yan siyasa masu aiki a ainihin wato kamfanoni ma'aikata a wuraren da ake ba da social services irin asibitoci da gidajen ba da wutan lantarki masu kula da kamfanonin raba wuta Eh, 'yan gidan ruwa wata bot masu zama a fada da duk inda ka je mutane sun wayi gari in ka je airport ne in ka je tashar jirgin kasa ne in zaka sai tikiti ne in zaka yi jarabawa ne ko ka nemi visa ne zaka duk abin da ka je yi mutane suna nan suna jira a ba su cin hanci masu bayarwa su ma suna allah allah su bayar dan a yi musu abin da ya kamata kai hatta a asibiti wani sai ya bada cin hanci don kada ya bi layi ya ga likita da ya zo kuma a tanda za su anshi wannan abin da ya bayar su saka folder din shi a sama haba jama'a ina za mu je da irin wannan bala'i ba dole mu shiga cikin dimuwa mu rasa abin da yake mana daɗi ba saboda gaba ɗaya mun riga mun gama lalacewa idan laifi ne mutum ya yi komin girman shi a ƙasar nan to shikenan zai iya ya sai alkalai ko ya sai lauyoyi ko ya sai yan sanda ko ya sai duk wasu jami'an tsaro da ke da kula da wannan laifin sai a waye gari kamar bai laifin ba in kisan kai yayi in kuma me za zaka iya ganin shi kuma ya ci gaba da yawo a gari kamar wani abu bai faru ba to dole kuma Allah ya jarabce mu da jarabawai iri daban-daban wanda zamu rasa kansu mu zo mai ta zargin shugabanni bayan mu ma ba mu da gaskiya ba ma son gaskiya kowa baya son laifi idan nashi ne amma yana so a ambaci na wani abinda kuma ya kamata kenan kai laifi abinda ya kamata shine laifi ka gana ka ne inda alluma mange yake cewa duk da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano nawa ne yace duk da wato adabiya mutane laifi tudu ne kowa nashi yake takawa ya gana wani amma ba haka ya kamata ba kowa ya gana shi yi kokari ya kan shi nasiha ya gyara haka ina wa kaina nasiha da sauran yan uwa masu albarka cewa mu ji tsoron Allah mu guje mu an cin hanci da rashawa akan ko menene idan kowa ya ki karba masu bayarwa ba su daina bayarwa amma me yasa har ake karba ake bayarwa saboda an san ana karba har in aka samu ma mutum ɗaya ko biyu wanda ba sa karba sai a ta mamakin ko su ba su da hankali ne ko ba su san ciwon kansu ba ne, ko ba su san inda duniya ta dosa ba ne, ko ba a wannan zamanin suke rayuwa ba ƙauyawa ne za a yi musu wato za a kira su da so many eh, abin nan unprintable names sunaye da dama waɗanda suke eh, ba su da daɗi me yasa saboda suna so su tabbata da nazaha kawai Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu Allah ya kare mu Allah kuma ya sa mu karfin zakatan mu sai mu ci gaba inda da yake cewa wa wadda dhalika anna salah al-ibadi ah, anna biladi wal ibadi bil amri bil amri bil ma'ruf wan anil munkar abinda ke bayyana wannan shine cewa wato abinda yake bayyana muhimmancin wannan aiki na shugaba na umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna shine anna salah al-ibadi lalle samuwar nagarta salahal biladi samuwar nagarta a garuruwa wala ibadi da nagarta a gun bayan Allah bil amri bil ma'ruf wannan yana tabbata ne ta hanyar umarni da kyakkyawa والنهي anil munkar, da kuma hani daga barin mummuna fa inna salaha al-ma'ash wal ma'ad domin samun nagarta al-ma'ash a rayuwar duniya da ake yi wal ma'ad da makoma lahira kenan fi ta'ati wa rasuli samun jin daɗin duniya da samun jin daɗin lahira duka suna faruwa ne idan an ji tsoron Allah isa Allah ya ce kad aflahal mu'minuna lalle mu'mine sun rabauta to wannan rabauta a duniya da lahira tana samuwa ne kadai idan an bi Allah an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yatimmu dhalika illa bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ba za a samu al'umma suna bin Allah suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai an samu shugabannin su suna umari da kyakkyawa suna hana su daga barin mummuna wa bihi sarat hadhihi al-ummatu khayra ummatin ukhrijat lin-nas domin a sanadiyar wannan umarni da kyakkyawa da hani dan barin mummuna a sanadiyar shine wannan al'umma ta nan mawar sallallahu alaihi wasallama ta zama mafi alkhairin al'ummomi gabaki daya qala Allah ta'ala kuntum khayra ummatin lin-nas ta'muruna bilmarufi watan wa tanhauna 'anil munkar sai ma zai kawo aya daga cikin suratul al-imran Allah yace kuntum khayra ummatin bi ma'ana antum khayru khayra ummatin kuntum wannan ma'anar shi antum ba wai kun kasance da can yanzu ba haka ba kamar yadda aka ce wadkuru id kuntum qalilan ai id antum qalilan id antum qalil yayin da kuke da karanci to hakanan ma wannan kuntum da ma'ana antum ne lalle ku kun kasance mafi alkhairin al'umma ukhrijat lin nasi wacce aka fitar wa mutane ibn kasirin yake cewa abin da yasa musulmai suka samu fauzi da wannan albarka shine saboda albarkar qur'ani da ya zama littafi wanda ya mamaye littafan da suka gabace shi ya kuma goge su ya zama shine cikamakin su wannan dalilin ya ba musulmai dama ya zama su yana iya wato dacewa da kowane zamani da kowane irin mutane karkashin haka saka zama su ne mafi alkhairin al'umma kenan idan suna yin wannan aikin da aka saka suna na bil ma'arufi watan hauna anil munkari kari. imamu tirmidhi ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi ya ce ku za ku zama wato cikamakin al'ummomi kala daban-daban har guda saba'in antum eh, eh, tatimuna tatimuna saba'ina ummatan in ba na manta lafazan ba uh, khai wa antum khairuha uh, wa akrara uh, abin nan wa akramuha inda Allah ko Allah za ku zama cikon al'ummomi kala saba'in wanda ku ne mafi alkhairi a cikin al'ummomi? kuma ku ne kuka fi wato soyuwa mafiya daraja a wurin Allah daga cikin waɗannan al'ummomi din wasu kuma suna ganin kuntum ina anan tana da ma'anar wato haka sunanku ya kasance a cikin Allahul Mahfuz wallahu a'la Allah ya ce kuma ila in ji malam ya ce wa qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar lallai a cikin ku a samu wasu mutane waɗanda za su kasance ummatan wasu al'umma cikin ku waɗanda za su dinga ya'muruna bil ma'arufi yad'una ila alkhairi suna kira mutane zuwa ga duk wani alkhairi wa ya'muruna bil ma'aruf suna kira suna umarni dan ai aikata kyakkyawan aiki wayan hauna anil munkari suna kuma hani daga mummuna ah, iyanan ya tsaya shi ne Allah yake cewa ta kunu na tafarraku wa khalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ulaika lahum azabun azim wa ta'ala kuma Allah yace wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil Allah subhanahu ta'ala yake cewa wal mu'minuna wal mu'minai maza da mata ba'dhum awliya'u ba'd sashin su mai jibuntan sashe ne ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil suna hani daga barin mummuna wa Allah ta'ala an bani Isra'ila malam ya ce Allah subhanahu ta'ala ya faɗa game da bani Isra'ila yake cewa kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun sun waye gari sun zama ba sa hana junan su idan sun yi wani mummunan abu al abu dawud ya rawaito hadisi da Manzala, Allah sallallahu ba da labari cewa inna awwala ma dakalan an ala bani isra'ila kanan rajulu awwal ma yulqir rajul fa yaqulu lahu ya hadha ittaqillah da annabi ya ce da sallallahu alaihi wasallam ya ce da banu isra'ila sun kasance farkon a ƙasan da barna ta fara shiga cikin suka samu na ƙasa addinin su shine ɗayansu ya kasance idan ya ga ɗan uwan shi na yin barna ya gama da shi zai ci mishi kaiwa ne ka ji tsoron Allah ka daina yin wannan abun sai aka wayi gari kuma sun mai riƙahu gadan fala ya ƙulu lahu goban ya gan shi yana yi kuma sai ya kice mishi komai saboda yana tsoron cewa abokin zaman shi ne abokin cin da shan shi ne makwabcin shi ne suna da wata alaka daga nan sai suka daina suka dena yi wa junansu a nasiha har bala'i ya dirka ke su gaba daya malamin musulunci sun yi ijimai akan cewa al'amarin umarni da hani al'amur bil ma'ruf wa nahi munkar to wa'azi kenan da karantarwa da sauransu to yana zama farilla ne wajibi akan wanda yake da tsaka gwargwadon ɗakar da yake da ita wanda ya ji tsoron cutarwa ga kanshi ko ga addininsa to wannan sai dai ya kaurace ma abin a zuciyarsa shine zama cikin adaful imani kenan da haka ba wai kowa ne zai tashi ya ce bari ya umarni da kyakkyawa ya hani da mummuna ba sai wanda zai iya kuma yake da karfin yin haka irin karfin da ake bukata a irin irin wannan in karfin ilimi ne zama yana da shi karfin zuciya yana da shi in karfin soja ne ko karfin doka to kowa dai gurgurdan karfin da Allah ya mallaka mishi a matsayin shi na shugaba ko malami ko mai rike da wani mukami ko dattijo ko wane ne to gwargwadon haka zai yi wannan umarnin idan baba ne a cikin iya gidan shi yake da hurumi idan shugaba ne a iya hurumin shugabancinsa ta fuskar girman ƙasarsa da irin girman mukaminsa da irin abin da yake da salahiyya yake da cancanta ya aikata wallahu a'lam malam yace fa akhbar Allah ta'ala anna al'azaba lamma nazala najjal ladina uke na dan tsallake can da yace fa qala ta'ala Allah yake cewa falamma nasuma suma bihi yayin da suka manta abin da muka musu wa'azi da shi an zainar ladina yanhauna an su'i sai muka tseratar da waɗanda suke wato yanhauna an su'i suna ƙoƙarin hana wa suna hana masu ɓarnan nan su yi wa akhadna alladhina zalamu muka kama waɗanda suka yi zalunci bi azabin ba'isin da azaba take mummuna bima kanu yafsukun saboda ɓarnar da suka kasance suna yi shine malamin tumiya yake cewa fa akhbar Allah ta'ala annal azaba lamma nazala najjal ladina yanhauna anis sayyiati eh sai Allah subhanahu ta'ala ya eh, ya tsayar da waɗanda suka kasance suna hani suna hana daga gaye barna wa akhadha alladhina wa akhadha adh-dhalimina bil azabi shadid ya kama azalimai da azaba mai radadi wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi asabiti wanda yake ya tabbata anna Aba, Bakara, ni siddiq anna Aba, bakari ni siddiq cewa sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yadda radiyallahu anhu khataba annasa ala minbari rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sayyidina abubakar siddiq yayi huduba akan minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a zamanin khalifancin sa fa qala yace ayyuhan nas إنكم تقرؤون هذه الآية وتدعونها على غير موضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم أن يعمهم الله بإقاب, بإقاب منه wannan hadisin shine hadisi na farko a musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal domin dama musnadi na farko shine musnad Abi Bakr kuma wannan shine hadisi na farko a littafin aka ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya hau mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi hudu ba sai yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane innakum taqra'una hadhihi al-aya ku kuna karanta wannan aya wa tad'unaha ala ghairi mawdi'iha sai ku dinga sanya ta a wurin da ba ta ba wannan ya nuna zuwa ga hadarin mutum ya kalli kawai doron lafazin larabcin alkur'ani ya ce zai fassara shi da son zuciya ba tare da ya koma zuwa ga mai fassaran waɗanda suka yi mu'ayasha suka rayu suna raye ake sokar da alkur'anin ya ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya da su alkur'anin ya ya kuma su suka fahimta wannan yana da hadari kwarai da gaske kuma yana da muhimmanci mu gane cewa ba a fassara alkur'ani da ka kawai da na iya larabcin a'a dole ka fassara shi da fassarar magabata shi na abubakar yake cewa na gan ku kuna karanta wannan aya kuna sa ta a wurin da ba shi ya dace ba domin mutane sai suna ɗauka wai aya ta nufin ne eh, kowa ya ta kanshi alaikum an fusakum eh, kowa ya ta kanshi ku kyale mutane wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu sai na bakar yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasa lallai su mutane idan ra'awul munkara idan suka zama suna ganin mummunan abu falam ruhu ba su canza shi ba su gyara shi ba aushaka shaka an ya'ummahumullahu bi bi iqabin minu lallai Allah yana gab da yardar kake su su baki daya da ukuba da zai musu mu faɗa cewa Imam Ahmad bin Muhammad ya fita da hadisin na haka Abu dawuda da Tirmidhi da Nasa'i a cikin Al-Kubra da Ibn Majah da ibn hibbana dukkanin sun fitar da shi da isnadi daban-daban wanda tabbatacce ne isnadi ne sahihi insha Allah Allah ya samu dace wani hadisi yana nuni zuwa ga kamar da muka ambata mata hadarin mutum ya dinga yin magana a cikin addini ba da ilimi ba ko kuma ya dinga fassara alkur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu da ragen larabcin shi da tunanin cewa wai hakan kadai ya ishe shi a matsayin wato kayan aikin da yake bukata wajen fassara alkur'ani dole sai an jira an ji mai fassarar magabata ko ta dace da abin da kake so to bai hawa ne ba in bata dace ba kuma sai ka ajana ka ka dauki nasu shine tsira insha Allah malam yace wa jaa wa fi hadisin akhar innal ma'asiyata idza khafiyat lam tadurra illa sahibaha walakin idza zaharat falam tunkar darratil amma ya ba cikin hadisi ila yau wanda al'imamu tabaran ya fitar da shi a cikin al'ausat da bai haƙi a cikin shu'abin iman aka ce manzala sai islam ya ce inna innal ma'asiya lalle shi sabo idan khafiyat idan ya zama a ɓoye aka yi shi ba wanda ya san da shi lam tadurra illa sahiba ba za ta cutar da kowa ba sai wanda ya aikata walakin idza zaharat amma idan saɓo ya bayyana aka ilan na ma'asiya wanda shi kanshi bayyanawa wani zunubi ne mai zaman kan shi, falam tunkar ta bayyana da sabon ya bayyana ba a yi inkari ba darratul amma za ta cutar da sabon da da dukkanin al'umma wannan ah, hadisi al-imamu tabarani ya fitar da shi a cikin al ta hanyar abu huraira da alhaisami a cikin majma'uz zawa'id sai dai a isnadin shi akwai mutum mai suna marwan ibn salim al-ghifari wanda malamai sun ce maturuki ne hakanan bai haƙi ya mafita da shi shi ma da abu nu'aimin a cikin alhiliya da su amma su sun kawo shi ne a matsayin magana wani mutum mai suna bilal ibn sa'adin ba a matsayin hadisi marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan dai magana amma waki ina shaidanta cewa barna idan an ɓoye da sauƙi, amma idan an bayyana to a lokacin ake karantar da wani shi ma ya je ko da ko mai bayyanawan yana bayyanawa ne a matsayin zargi ko yana ba da labari kawai ba wai yana bayyana shi ya yi zunubin ba ne to ballantana kuma wanda yake bayyana ya yi zunubi wanda manzo Allah sai sama cikin hadisin ganin yana cewa kullu ummati mu'afana illa al-mujahirina dukkan al'ummata kowa zai tsira lami lafiya in banda al-mujahirun sai aka ce ya rasulullahi su wane ne almujahirun su wane ne masu shelanta abin da suka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine mutumin da zai yi zunubi da dare ya zo kuma da rana tsaka ya ba da labarin abin da yi to haka ma ko da zunubin ba kai kai shi ba wani ne ya yi shi in ba ko ta maslaha ta shaida a kotu ko wata bukata ba ba daidai bane ka zo kana bayyanawa zan yi misali a nan yan uwa masu albarka da abubuwan da suka dinga faruwa a cikin zaman lockdown din nan bini bini sai kaga an sa hoton wani dattijo ko wani mutum a ce yayi fyaɗe yayi ya yayi kaza da sauransu waɗannan abubuwa ne abubuwan Allah wadare abubuwa ne na jin haushi da takaici abubuwa ne na neman Allah ubangiji subhanahu wataala ya yayi mana da sauransu to amma yaɗa su ɗin a irin surar da mutane suke yaɗawa a twitter da facebook da instagram da wane ne menene asalin maslahar yaɗawa domin anan da ake yaɗawa anan nan wani zai koyi wannan barna wani bai da labarinta kuma ko tsoron da ake saka ma iyayen yara irin to yanzu su ma 'ya'yansu na iya zama wato su iya ta'arrazantuwa su zama victim na irin wannan lasu mahalla wannan tsoron kawai da ka sa mumini ka cutar da shi ka bar shi akan abin da bai sani bai ci gaba da iya abin da yake na kokarin kiyayewa babu shakka masu yin wannan aikin maɓarnata ne fasikanci ne aikin ba abin ba ne ayaba abin Allah wadare ne amma kuma yaya tashi shi ma to wani laifi ne mai zaman kanshi ana ba da labarin cewa lokacin da malam malam abakar imam allah ya gafata mishi yake edita a gaskiya ta fi kwabo jaridan nan da ake bugawa ta gaskiya an zo an kawo labari cewa an samu wani ɗan sane a wata kasuwar kawai yana yin sane pickpocket aka ce a buga wannan labari malam abin nan abubakar imam ya ce a shi baya ganin daya cewa a buga labarin nan sauran editoci suka matsa sai an buga shikenan aka buga labarin da aka buga labarin aka ce ran da jaridar ta fito a wannan makon an yi sane ba dan kankani ba so wanda dama yanzu waɗanda suke da fi bihin marar dama suna da wata cuta a zuciyarsu sai wannan tasarruf ɗin ya nuna musu cewa ashe akwai hanyar da za su bi wajen su ma su yi barna a takaice dai babu kyau ya barna shi kan shi barna ce mai zaman kanta laifi ne mai zaman kan shi Allah ubangiji ah, ya sa mu dace Allah shi kyauta malam ya ce wa hadar kismul ladhi dhakarnahu min al fi hududillahi wa huquqihi maqsuda uh, huwa al akbar maqsuduhu huwa al amru مقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف yace wannan sashen da muka ambata na hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da haddoji na Allah subhanahu wa ta'ala da haƙoƙinsa maqsuduhul akbar manufa mafi girma ta wannan sashen da aka ambata mu sani da cewa manufa mafi girma ta wannan sashen da shafi hukunce hukuncen Allah da haddodin Allah shine al'amru bil ma'ruf wan munkar fal amru bil ma'ruf kaga da shi umarni da kyakkyawa shine mislu sala kamar umarni da ayi sallah waz zaka shugabanni su umarni da a bada zakka was siyam da umarni da azumi wal hajj da umarni da aikin haji sannan wasadaka da umarni da fitar da zakka wal amana da yin umarni da riƙon amana wa birrul walidaini da yin umarni da biyayya iyaye wa arham da yin umarni da sada zumunci wa husnul ishra al ahli wal jiran da umarni da kyakkyawar mu'amalar rayuwa tsakanin mutum da mutanen gidansa da kuma tsakanin mutum da makwabtansa wa nahau zalika da ire-iren waɗannan فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره واجبين أكن شوغبا ya umarci duk mutumin da yake da ƙarfin ikon masa umarnin da cewa ya ida sallah biyar ɗin wajibi ne akan shugaba wannan ya ce wa yu'aqibu tarika bi ijma'il muslimin kuma wajibi shugaba ya ɗauki ɗawainiyar yin horo ba da punishment ga wanda yake wasa da sallah kaga mu yanzu a irin wannan zaman da muke rayuwa mu ma ba ruwansu da sallah in dai ba malaman islamiyya ba Allah ya saka masa alheri su ne kuma ga san damu da sallah ko kuma malamin arabi a makarantar boko shine zai zama shugaban MSS shine patron shine ladani a masallaci shine limami shi shike kurara daga hostel a ba sallah amma duka sauran mutane babu ruwansu ko kai sallah ko ba kai ba babu wanda yake ganin wannan a matsayin issue kaga wannan ba karamin fitina bane da bala'i muke rawa a cikinsa Allah ya gafarta malamin mala albani zari Allah ya gafarta mishi ya kasance yana ɗaukan al'amarin sallah da muhimmanci a wannan cibiyar tashi da barra hadisi salafiya wanda ko aiki ake yi a site ko da an kwaba siminti wai ko ana an kwaba abin na a mixer kankare man kira sallah da ce kowa ajeje sallah kowa ya ajeje sallah idan kai arni ne ma kana aiki a site din sai dai ka je ka samu rika zauna ba kai saka ci gaba da aiki ba sai an gama sallah yace mun gwammace kwabar da aka yi ta lalace akan mai asarar sallah kaga wannan in ba a makka bane ba sai da ake irin wannan muhimmancin ba a makka eh, wanda zaka ga da zara an kira sallah dole kowa ya bar duk abin da yake je Allah ya sa mu dace to sallah abu ne muhimmi da ya kamata lalle wajibi shugabanni su kula da ita su san matsayinta su ba da muhimmanci wajen umarnin shugabannin da ke kasansu ko kuma wakilin da ke su da su sallah din shine makaranta a bai na Umar yana cewa umarci bayan Allah da su yi mai ibadar sallah ku shugabanni idan suka tsare haƙƙin Allah za su tsare muku naku ku ku sa su tsare haƙƙin Allah idan sun tsare haƙƙin Allah za su tsare muku naku idan kuwa sun yi wasa da haƙƙin Allah faman wa man aba'aha falim ma ha abiya wanda ku je wulakanta sallah to sai ya wulakanta abin da ba ita ba fiye da ita din da aka shi za ga mutane ba su kula da aikinsu ba saboda ba a kula da sallarsu ba Allah ubangiji shi kyauta malam ya ci gaba da cewa fa in kana tarikuna ta'ifatan mumtani'a idan shugaba ya tarar da wasu waɗanda suka ƙi yin sallah tariku salati suka zama wata al'umma ce mumtani'a da suke da ƙarfin kare kansu suna da saula sun haɗa sun zama wata ƙungiya ta 'yan ta'adda wanda ba sa sallah kutilu za a iya yaƙansu da tarkiha saboda sun ƙi yin sallah bi ijma'il muslimina malamai sun yi ijma'i akan cewa wajibi ne a yaƙin su sun dawo sallah wa kazalika yuqataluna ala tarki zakati kamar yadda za a iya yakansa a bisa barin zakka wasu siyami ko barin azumi irin da sayyidina bakar ya kisa akan barin zakka wa ghairihima da wasu abubuwa waɗanda ba waɗannan ba wa ala hilali ma kana min al muharramati zahira al mujma'i alaiha da kuma za a iya yakan su akan sun halasta wani abu da ya haramta wanda a zahiri an sani haramtacce ne an yi ijimai kan haramcinsa ya ce ka nikahi zawatil maharim kamar auren mutum ya auri yarsa ko kanwarsa ko mahaifiyarsa ko gwaggwansa ko makamancin haka wanda abu ne barna ce kuma haramun ne kuma kowa ya san haramun ne kuma samu suna misali suna lesbianism ko gay wato suna luwaɗi ko suna abin nan maɗigo sun yi ƙarfi sun zama wata rundina ko wata jama'a mai ƙarfin iko da junansu ko wanda suke da makamai to wajibi ne a yake su don a da su kan hanya malai ce ka nikahi zawatul maharimi wal fasadi fil ardi da barna a bayan kasa irin wannan banditry kidnapping armed robbery duk waɗannan suna daga cikin al fasadi fil ardi kawo barna a bayan kasa a hana mutane zaman lafiya a hana mutane tafiye-tafiye a hana manoma zuwa gonakinsu duk wannan barna tana cikin abin da dole ne kuma ta tashi ta yaƙi masu yin wannan barna har sai ta ga bayan ta kashe su ko kuma ta dawo da su kan hanya madaidaiciya wani hau zalika da wani abu waɗanda suke ire-iren waɗannan fa kullu ta'ifatin mumtani'a iltizami shari'atin min من شرائع zahirati ya mutawatira yajibu jihaduha حتى hatta kuna dinu kulluhu lillahi bittifaqil ulama ibn taymiya yake cewa duk wata kungiya ko wasu tawagar jama'a wanda suka waye gari suka zama mumtani atan sun yi karfi kuma sun tafi aniltizami shari'atin min shara'ir islam sun yi karfi sun ƙi yin wata shari'a sun ƙi wata doka daga cikin dokokin Allah a zahira wanda suke bayyananu al wanda labari ya zo kwata ko yana cewa doka kaza kamar sallah din kamar azumi da makamantansu wannan addini ne sananne ga musulmai ya ji jihaduha wajibi ne ga shugaban musulmai ya yaƙi wannan kungiya ta 'yan tawaye da 'yan taurin kai da fandara hatta ya kuna dinu kullu Hulillah, har sai an mai da gaba ɗaya al'amari na addini ya koma na Allah ne bittifaqil ulama malaici ga baki ɗaya malaman musulunci sun haɗu akan wannan magana wa in kana tariku lissalati wahidan idan ko wani mutum ne kwaya ɗaya ƙin sallah faqad kila an ce innahu yu'aqabu bid darbi wal habsi za a mishi hukuma ta hanyar dukan shi da kama shi a kulle shi ta yi salli har sai yayi sallah وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب كما يستتاب المرتد malamai sun hada kan gaba ɗaya su cewa wajibi ne a kashe mutumin da yake yin sallah kuma aka nemi ya tuba yake tuba kamar da ake kashe wanda ya yarda fa in taba wa idan kuma mutumin ya ci gaba da sallah ya tuba shikenan wa illa in bai tuba qutila in ba hada aka da kishi yake sallah sai a kashe shi wa hal yuqtalu kafiran ko za a kashe shi matsayin kafiri ne au musliman ko kuwa matsayin musulmi fihi kaulani akwai zance kala biyu wasu na ganin kashe matsayin kafiri wasu suna ganin kashe matsayin musulmi fasiki wa salafi ala annahu yuqtalu kafir da dama daga cikin malaman magabata suna ganin cewa kafiri ne wa hadha kulluhu ma la iqrar bi wujubiha wannan fa koda ya tabbatar da wajabcinta wannan magana ce mu muakkada jiddan akwai sabani da yawa akanta akan shin wanda ya tariku salati kafiri ne ko musulmi hatta a wannan zamanin da muke rayuwa manyan malaman wannan zamani sun yi sabani akan wannan matsala sa shekul albani da makamantan sun tafi akan cewa musulmi ne sai ibn usaimin su bin sun tafi akan cewa kafiri ne matsala ce khilafiya kamar yadda malamin mu Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo Allah ya kara mashi lafiya yake cewa ya ishe kama bala'i ya kai musulmin da ke wasa da sallah ya zama malamai suna sabani akan wai musulmi ne kai ko ba musulmi bane inda ana so a tabbatar da kai musulmi ne ko ka ba musulmi bane kaga kana cikin wani garari tukunna naka barin sallah abu ne matuƙa hadari a mummunan abu ne Allah ka tsare mu wa salafi ala annahu yuqtalu kafiran mafi yawan malamai sun tafi akan cewa za a kashe shi a matsayin kafiri wa hadha kulluhu ma li ikrari bi wujubiha kuma wannan fa duka a matsayin yayi tabbatar da wajiba ce amma ya ce shi ba zai yi ba ce ni na san sallah dai dole ce amma ba zan yi ba ba za ka yi ba zan yi ba an da kai an da kai yaki sai a kashe shi to sai suka ce to an kashe shi an kashe musulmi ne ko ko an kashe kafiri domin akwai abin za su biyo bayan an kashe shi musulmi kaga za a rufe shi a makabartan musulmi za a mai wanka a mai sallah kuma akwai gado tsakankanin shi da magadan shi da suka biyo bayan shi idan ku an kashe a matsayin kafiri ne waɗannan rawabit din sun yanke ba za a rufe shi a makabartan musulmai ba sannan abin da ya bari na dukiya musulmai ba za su gada ba bisa magana mafi ainihin wato inganci wa amma idza jahada wujubaha fa huwa kafirun bi ijma'il muslimina idan ko ya yi musu gaskiya ya yi musu ya ce bai yadda sallah dole ba ce to wannan shi dama kafiri ne da ijma'in malaman musulunci haka mara yace bi musulmi ne wa kazalika man da sa'ilal wajibati al madhkurati haka nan wanda ya musa ɗaya daga cikin abubuwan da aka ambata azumi zakka ko aikin hajji ko makamantan ya musanta ya ce ƙarya ne wa fi'il muharramati ko ya ainihin wato okay واجبات wajibati من جهد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي ko ya yi musu abubuwan da suke, wato ana iya yaƙi a kansu ya ce to irin wannan fal'uqubatu ala tarkil wajibati wa fi'lil muharramati huwa maqsudul jihadi fi sabilillah yau mutane a ɗanɗana mutane azaba kuɗa su akan bukin yin wani wajibi da aikata haramun shine daman manufar jihadi me yasa ake yakan kafirai saboda sun ki aikata abin da yake wajibi a kansu na tuba su ba Allah kuma suna aikata abubuwa na haram na kafirci da fasikanci da barna da sauransu wannan shi ya tirsasa a yaƙe su don a dawo da su kan hanya madaidaiciya huwa jibin alal ummati bittifaq kuma jihadi ɗin da dawo da mutane kan tafarki madaidaici wajibi ne akan al'ummar musulunci da ittifaqi da haɗuwar malamai kama dalla alaihi kitabu wa sunna kamar yadda qur'ani da sunna suka nuna wa huwa afdalul a'mali kuma shi jihadi shine aiki mafi falala daga cikin ayyuka daban-daban da mutum zai kamar da hadisai suka tabbata akai da dama kala daban-daban insha Allah za mu zo mu ji su a karatu na gaba insha Allah zai kawo mana maganganu akai da hadisai da sauransu saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara anan insha Allah sai Allah mu kama darasi na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته